hukumar 'yan sandan jihar bauchi ta tsare wata mota mai dauke da akwatunan zaɓe na hukumar zaɓe mai zaman kanta wato inec kamar yadda bincike ya nuna motar na dauke da akwatunan zaɓen ne daga lagos da za ta kai su gombe shalkwatar hukumar inec a shirin arewa maso gabas jami'in hulɗa da jama'a na hukumar 'yan sanda ya yi jawabi wa manema labarai kan wannan batu sunana dsp haruna muhammad kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar bauchi mm-hmm. eh, mun samu rahoto ne cewa wasu mutane suna yada jita-jita akan cewa wai an ga wani mota dauke da wasu kwalaye wanda suke makare da katin kada kuri'a wanda kuma suka aka kada wani jam'iyya ana tafiya da shi ana sa kai shi a yankin maiduguri da yankin damaturu to bisa ga wannan sai muka yunkura sai muka tsare wannan mota a gurin tsaida ababen hawa namu da ke nan darazo sai muka fitar da duk kayayyakin da ke cikin motan a idanuwan ku 'yan jarida da ɗaya bayan ɗaya aka ga cewa wannan ne akwatunan kada ƙuri'a ne mt wanda aka kawo su tun daga lagos za a kai su a uh, ofishin uh, zaɓe na shiya da ke gombe so da aka caji aka ga wannan mt sai kuma ka karbi wannan webil din gashi nan a hannuna me bayani webil din ya nuna cewa wannan kayan kayan hukumar zaɓe ne wanda aka kawo su wanda za a kai su wannan gombe ana rarraba su za a kai su gombe wannan za a kai shi gombe kuma ya nuna a nan gudun kwali ne guda 314 empty na, na, na akwatunan kada kuri'a. to ya me za ku yi da su a halin yanzu eh yanzu tun da mun tabbatar cewa wannan bayan da mutane suke yada jita-jita bane za mu saka wa masu shi su ci gaba da tafiyansu abin da kawai nake son gaya wa mutane shine mutane su dinga takatsantsan wajen yada jita-jita domin irin wannan abin ya kamata mutane su tabbatar da sahihancin labari kafin su yada shi yanzu misali yadda mutane suka je suna ta yada wannan abun a cikin yanar gizo wannan abin yana kawo rudani a cikin al'umma wannan kuma gaskiya bai dace ba yanzu muna approaching din lokaci ne wanda kowa da kowa ya kamata ya tsaya ya faɗi abin da ya kamata ba tare da ya karya ko kuma ya yi jita-jita yadda zai kawo ta da zaune tsaye ba. Wani dan siyasa da ya ganewa idan dunansa yadda aka sauke akwatuna domin tantance su ya yi bayani kamar haka a tattaunawa mu da shi. sunana nasir ibrahim darazo sakatare na kwamiti na watsa labarai na jam'iyyar apc na jihar bauchi e to gaskiya abin da ya sa muke ga wannan yanayi kuma muka hankarta akan wannan kaya saboda bai wuce sati guda ba kenan da shugaban zaɓe na ƙasa a tayiru jega da ig shugaban 'yan sanda na ƙasa suke magana za a tsaya a yi zaɓe bisa ka'ida kuma za su bi kayan zaɓe sau da kafa sai ga wannan kayan zaɓe ne kuma na inec ne akwatunan su kuma cikin dare zai taso daga lagos ya biyo karamar hukumar da aka zo aka kama wannan kaya shi yasa muka ce mu mu yadda da wannan kaya ba dole a biyo kaya na a bude a ga koda menene saboda menene bai kamata a ce hukumar zaɓe za ta fara raba koda menene sungullata na zaɓe ba bata sanar da al'umman kasa gaba ɗaya ba shin za ta fara raba akwatunan zaɓenta za ta kai jihohi ko wani abu kaga yana da kyau a demokaradiyya ta sanarwa mutane in babu wani almundahana ko babu wani abu amma haka kawai mu ga kayan zaɓe ana yawo da shi cikin dare. me kuke so a yi da wannan akwatuna a halin yanzu? muna so jami'an tsaro da hukuma su bincika me yasa a tahiru jiga shugaban zaɓe na ƙasa ya fidda wannan kaya ya fara raba shi bai sanar da hukuma jami'an tsaro ba bai kuma sanarwa ba sauran jam'iyyu daban-daban kaga shine ba za mu zargi hukumar zaɓe ba. Tuni dai hukumar 'yan sandan ta danka akwatunan hannun jami'an hukumar INEC da ke Bauchi domin su kai su Gombe. Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.